بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعجل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه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 wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barakatu. yau biyar ga watan zulqida hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da da da hudu arba'in bakwai. wanda ya daidai da 23 ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da tafsirin littafin allah mai girma <coughs> in ba kuma ta ba muna cikin tafsirin suratul waqi'a <coughs> da bayani ya gabata <coughs> wannan surar makiyya ce ma'ana an saukar da ita gabanin hijira tana magana game da aƙida ta musulunci sannan tana bayyana irin yadda Allah Ta baraka wata Allah zai kaskasa al'umma zuwa gida uku gobe kiyama da bayanin kowane kashi da kuma abin da Allah ya tana damma kowane ko? so mun yi farkonta cewa Allah ya zai raba mutane gida uku ranar alkiyama akwai ashabul yamini sannan akwai ashabul shimali <coughs> sannan akwai asabiquna ba <coughs> to da asabiquna da ashabul yamini <coughs> su da ya aljanna Oh amma ashabu shimal su ɗan wuta ne Allah ya kare to su ma ɗan aljanna da ashabu yamin da ashabu da daraja su ba ɗaya bace asabiquna su ne su ne mataki na farko na daraja don cikin kasunsu ne ake samun annabawa da manzanni da siddiƙai waɗanda na ba da gaskiya ga manzanni muna tare to daɗa masu biyu musu ga imani su ne a ashabul yamini to shekaran jiya tun wancan sati mun faru bayani dangane da abin da Allah ya tana dan ma a kuna su yan gada da na imani satin da ya gabata mun ka kai karshe ko mun ji cewa a kuna su ne makusanta wurin Allah ta wa ta'ala sannan kuma suna cikin gidan aljanna ta ni'ima ko Allah ya ce suna akan gadaje in sun ka shiga aljanna za su hau gadaje waɗanda an ka saƙa da zinariya da ƙafafun gadajen da abin kwanci duk abin da an na gadon nan na gadajensu na zinariya ne suna masu gincira masu kishin gida akan gadajen suna masu fuskantar juna ba wanda zai kalli ƙeyar wani zama kenan na 'yan aljanna zama na yarda da juna Allah yake kuma Allah zai halitta musu wasu yara matasa waɗanda a abin dawamarwa ko abin dawamarwa ga rayuwa ko abin dawamarwa ga ƙurciya. za su ci gaba da zama matasa ila yawmin kiyamaci to su waɗannan yara matasa waɗanda za a dawo marwa da ƙwarfiya su za su rinka yi musu hidima za su rinka wa 'yan aljanna hidima cikin gidan aljanna za su rinka zagayo su da kofuffuka ƙananan kofuffuka sannan da shantulla manyan kofuffuka sannan da gidaunu na giya giya wanda mun sani daga marmaro take buga ko to sai a ciku in an kan gidauniya sai a kawo gaban dan aljanna a aji dada ga kofi ga babban kofi ga ordinary cup sannan ga job ka ɗiba duk da wanda kake so sai ka ɗiba ka sha ko to ita wannan giyar kuma Allah ya ce ba irin giyar duniya ba ce giyar duniya tana ɗauke da ciwar wata masu yawa to tsakanin giyar aljanna ya ce ta giyar aljanna in mun ka sha da mu za a shanta in sha Allah ta'ala muna fatar Allah ya sha yadda mu giya aljanna <laughs> to ya ce in mun ka sha giyar <coughs> mun ka yi tatil duk yadda mun ka sha ta da yawa Allah ya ce ba ta samu ciwon kai kuma ba ta samu buguwa saɓanin giyar duniya ta sa ciwon kai ta sa ciwon gidibe ciwon hanta ciwon saifa duk wani abu da ka sa a cikin ciki giya tana taɓa shi to saɓanin giyan lafiyar giya aljanna ba ta sa ciwon kai kuma ba ta sa maye ko bayan an ba su giya ita ce abin sha tana daga cikin abin shan da Allah ya musu tanadi to kuma za a ba su abinci menene abincin yan aljanna na haɗa muku da ce babu tuwo ko shinkafa ko amala ko ce ba cikin gidan aljanna wanda kan ga yana cin waɗannan yunwa ce to babu yunwa cikin aljanna don haka abinci na cin abinci na ni'ima ba wai na kashe yunwa ba don haka abinci na ni'ima shi ne 'ya'yan itace fruit su ne fawake yace kuma za a ba su kayan marmari kaga abinci ya kamata a fara sannan a kawo abin sha to saboda hikima ta ubangiji sai ya fara da abin sha saboda daraja abin sha giya aljanna jama'a giya ce mai daraja Allah ka shayar da mu ita yace bayan an ba su giya aljanna sun sha da sauran abubuwan sha da da Allah ya musu tanadi sannan kuma za a ba su kayan marmari waɗanda irin kayan marmari yace daga duk abin da suke so duk abin da suke zaɓi ma'ana ba haka ɗaya za a kawo ba kai za ka request da ka ce a kawo ka za yanzu ne ana kawo kuma ba irin duniya ba ce da aka cewa a yanzu ba lokacinsa ba ne sai in ya bai da na ba a a tsani abinda ma Allah ya ce kayan ƴaƴan marmarin aljanna makusanta ne in kana tsaye kana iya katsowa in kana zanne kana iya katsowa ba sai ka tashi tsaye ba in ma kana da kwance ba sai ka tashi zanne ba kana iya katsowa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sanda duka katso dan dai ice to nan take Allah zai rufe lissafi ne da wani ba tsayawa za a yi wani ya fito yana karami ya girma ya kosa ya nuna ba a'a kana katsu wannan Allah na bai gurbi ne da wani don haka ba lokacin da zakari sassa wani a cikin aljanna ce a wannan ba lokacinsa ba ne sai kaka ta ta yi babu yace sannan kuma za a ba su nama nace muku duk namomin da kun san ana ci duniya na nau'in nama guda Allah ya ta da mai yan aljanna shine naman tsuntsaye shi an kai ittifaki bai da wani sai da effect whatsoever naman tsuntsaye amma duk wani nama da ka sani har na kajin nan da kuka gani duk yana da side effect gwargwadon girman dabba gwargwadon side effect din namanta don haka cikin dabbobin da ake ci wacce shi tafi girma raƙumma naman raƙumma ya ta haɗari <clears throat> daga naman raƙumma sai na shanu na faɗa muku ha hadisi akwai annabi yana tsoratar da al'umma su daga yawancin naman shanu yana ɗauke da ciwon wata masu yawa hakan ga daga shanu sai tumaki da awaki ho to ka gani to su ma naman sai yana da side effect duk abin da an rage mai yana da side effect daga tumaki da awaki sai ne sai kaji su ma kaji suna da nasu side effect duk waɗannan tunda suna da side effect babu duk abin da an da side effect bai babu cikin aljanna don haka abin da an kai ittifaki bai da wata cuta shine naman tsuntsaye an tambayi annabi da tsuntsayen suke yace gwargwadon tozon raƙumi kun ga tozon raƙumi ko to irin haka nan girman tsuntsayen aljanna suke kaga ba su yi girma ba sannan ba su zan yan nan ba kuma yan ƙanana ƙanana a matsakaita to haka tsuntsaye su ma tsuntsayen Allah ya ce waɗanda muke shawa mai sun tantabara sai a kawo mai tantabara tantabara wacce iri kake so an san bene soyayya ko da faffa ko gasassa ko ballatatta a cewa pleasure don abin da yake so haka za a yi shi ne Allah ya ce za a ba su namomin tsuntsaye daga duk irin tsuntsayen da suke shawa ko ko duk irin kallon naman da suke shawa in dafaffe, in soyayye in gasashe in bandatacce a gani to bayan wannan kuma daɗa sai a sayi data in ba ku ba gida in kun yi wa gida ya gyaru ka gani duk ni'imar babban ni'imar da Allah ya tada dama bayan sa mu'min na ita ce aljanna to Allah bai cika ni'imar aljanna ba sai da ya sama ta don haka ga duk wanda gida ne babu mace ko ko mace guda ta tille yoro kamar ya. tille yoro guda in aka ga mace ta sai a dauka za a yi masa tuhuma wanga ya ce wanda duk ba mai ya to duk wanda ba ya ba yana da abokin zama ai eh ko ba haka yau kari ke hita da a tuhumce ki da mai ta eh Allah ya gafarta wa mallan abubakar jibrin ba da ya mutu bai ni ce sai ba kaddar ya ba kaddaro ba tun shekara tun baka tawo duniya ba Allah ya saukar da sanki kuma da balakun minan nasai ce kaddara haka so Allah ya bayan wa ga ayar da ya sauka ha ce ba kaddaro ba ka dai niyya ba mutum kan gani ta ba guda, an kaddaro tun da Allah ya ce an yi mana izini mu aure biyu uku hudu ce ba kaddaro ba <laughs> muna tare malla abubakar zubairu yana asibiti allah ya bashi lafiya Ya ce duk matar da ta hada mijinta aure ta tashi da hajjiya ta zan alkajiya ba a ce mata alhajiya sai dai a ce mata alkajiya ta zan alkajiya ta kusa alkajiya yake mutum ta kai ko na tabbare har sai makarar mijin su suka yi yau aure don su samu abokin zama ta suna ta dai cikin gida babu abokin hira da Allah ya dauko wata don Allah ta samu abokin hira wata mace ta ce wallahi aikin gidan ga yayi mini yawa in yi shara in yi wancan kwano ne in yi dafe dafe in waye a rawanki in yi kaza in yi kaza sai mai gidan ya ce wallahi ni ma ina tausaya miki amma babu komai in Allah ya so a yi wahala ta yi kusa zuwa ta yi kusa ƙariya ni halayyata ina ne ina da ɗan mata sai ta ce ka bari aikin da ya kashe wai ya bari aikin da ya kashe don haka mutum da ka gani in mutum ya yi guda wato sai an yi sai an yi sai an yi sai an yi eh, eh, mujabudda ka ya ƙara ta biyu to in ka tashi yau biyu tare ka huta sun taho ɗaya rana akwai mai shiga ita an gaba ko ita an kaza ko an yi mata kishiya ɗaya rana an kawo shikenan ka ka huta kuma da su qur'ani ya fara yace fanki huma daba lakum minan nasa'i wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a Allah ya wa in abin fanki huma ɗaba lakun minan nan aure abin da ya muku daɗi na mata sai ya ce don haka ustazu ya shekara goma da mata guda to akwai kushin mabda ustazanci ne ga ustazu kwarai na da kuna ji ko ba ku yi to ku motsa yanzu sa abinci ko duk ustazan da ya kai shekara goma da mata ko ya yi aure ko mai mai za mu samo mai wata ayo mai iyaka yana dai a ce shiga cikin gida ba da haka dan ba ta Allah ya shirin da to sai Allah yake da da matan hurul in za a ba yan aljanna su asabiqu da matan hurul in ka gani mace guda ko cikin aljanna mace guda an ce za a bashi shi za a wata mace mai hankali tace ai ita tun san da ta karanta Qur'ani ta ga ko cikin aljanna da kishiya za ta zama ai tun san ta sha makanta lahiya ko cikin aljanna baki ɗaya da ki zanna mijin ki baki ɗaya da ba akwai wanda za a ba saba'in da mun ga ƙaryar kishi Eh? mun karshen keshi sai ku yanzu zai tafi karanta Qur'ani sai ko aljanna inda ne ko mi daɗi aljanna ko to ko aljanna da kishi ya zata to balle nan da a gidan wahala gidan bakin ciki ba mu ta tafi gida nan ta zanna Allah ya ba mu zama lafiya ka zo ga tawa kan ta kiyamul layli to Allah ya shaidan da to sai Allah ya ce hakan da kuma su asari za a ba su matan hudul ain waɗanda yake su matan nan in kakkalle jikinsu wanda kasan lu'ulu ko dai ba halal ulu ba ka san dai wani abu ne mai haske mai kalli mai kyawu, mai kwarjini to haka Allah ya misalta jikin matan aljanna wanda kazan lu'ulu kuma ko lu'ulu wanda an rufe cikin kwalfa sai ba a buɗe ba iskan duniya bai bugai ba Zatar rana bai bugai ba hannun ɗan adam da an ɗauki da datti bai bai taɓa shi balle ya same datti kamar kuwa da jikin matan aljanna wanda kasan lu'ulu wanda an rufe cikin kwalfa cikin wata aya cikin suratul sad Allah ya ce ka ka ka ka eh? mabai ka annahunna baydun makanun wa da kasan kwai ko san kwai egg kwai wanda wanda an rufe yanzu ka samu kwan za ko na zabo ko na menene sai a dafa yan an ka dafa ba kwan nan za a bugira a cire ba da, to ina naman nan na cikin farin nan yana da tauri ko tafshi to tafshin jikin matan aljanna da kasan tafshin fatan nan ta kwai wannan da aka ci farin nan na tare da yallon nan mai burshi to farin nan in ka dan da in ka sa dawa ma kai ka taba shi ka ja to haka nan jikin ma ta kata aljanna yake <laughs> zama da ila aljanna eh ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko cikin hadisi ya ƙara bayani Yace ce macin aljanna saboda kyallin da jikinta ke yi in ka kalli fuskar ta yadda ka san ka kalli madibi kana ganin fuskar ka cikin ta saboda kyalli annabi yace matan aljanna ko da sun sa sutura ga su da sutura sun sa sutura da jikinsu amma kana ganin su kai ba kwabiri ba haɓargo yadda ɓargo ka yawo cikin jikin su kana gani wadda san gila hakan Allah ya jikin very transparent to wanda ya bari waɗannan kazammu sun ka shagalta sai daga samun waɗanda ya yi hasara ko ya ci riba wallahi ya yi babban hasara da kama kanku daga zina da duk abin da a saƙon Allah da fatar mu da kuma ga ibada da fatar Allah ya haɗa mu da waɗanda abubuwa da yalli ƙur'ani ne fa ƙur'ani littafin wane ne littafin Allah ne la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin to ƙur'ani ne ke ba mu wannan labari don haka labari ne daga bakin mai ita labari ne wanda babu tsohonin ƙarya ciki Allah ka ba mu to shi zai yake wannan duka sakamako dangane da abin da sun kai suna aikatawa to ba nan daɗin aljanna ya tsaya ba ga tsari yanzu ba akwai matsala ta yan social media ba kamar mu masu wa'azi in kai sai a yanke inda ya mai daɗi munafukin yaro sai ya yanke sai ya tura a ɗauka iyaka abin da kacce ke dole ka sa full set ana cikin rashin adalci yan social media yan an ka yi magana Allah ya gafarta mallan Jafar mallan Jafar ya ce magana kamar tsuntsuwa ce tsuntsuwa jama'a in ka kama tsuntsuwa mai hira sai ka datse mata ta kai ka datse kawahu tana iya tashi sama haka magana take matuƙar kan dace farkon magana kan dace ƙarshe kan tsakur abin da ya ba daɗi sai da tsakiya ba za ta bada ma'anar da ake so kuma ka zalunci mai magana ka zalunci mai magana yanzu misali kusan sati biyu da na wuce ba na yi magana game da siyasa ba ko incidentin ne tun da ni babu ma na da siyasa na ba na la'adin siyasa na la'adin yan siyasa ba ma cikin magana game da amma haka ko incidentin ne ko incident ne kawai ni magana game da siyasa duk magana minti ishirin da biyar ce minti ishirin da ko da tsaye kana iya saurari maganar minti ishirin da sai an ka yanke ni da ni tashi gamewa ne ce da tsohuwar tsayiya da sabuwar tahiya sun buge ko ba buga da yin buge ba abin da ya gagar mafi yawan malamai saboda ko cikin sabuwar tahiya ko cikin tsohuwar kana da mai gida ni da bugu ban da mai gida in ko ina da mai gida ya zo ya ce ni an mai gidan bello ya gobe in ɗaya muka shashaba ka gani in yana iya tarbunta in zagi sunan bu <laughs> ka gani to duk wanda adda mai gida ai kaga bai iya ganin biza. ya da sabuwar tafiya da tsohon tafiya ya buge to ji duk bugewa ne nace duk tare ya iska ne ko ba haka dace ba taron mutanen banza ne azzalumai taron uku ko gudu gyara duk abin da sun ka zo suna faɗa muku ƙarya suke yi ba haka dace ba to ka gani to saboda munafunci na 'yan social media in ɗan gehen sabuwar tahiya kake sai ka yanke kawai abin da ya shafi tsohuwar tafiya sai ka tura don tsohuwar tafiya in ya jiya sai ya ɗauka sun ɗaya an ka ba in ɗan na tsohuwar tafiya kai sai ka yanke abin da ya shafi sa har da inda ya ce tsohuwar ka sai da sabuwar tafiya ba nan san ka yankewa ba sai ka ɗauka ƴan sabuwar tafiya ni duk gamewa ne da tsohuwar da sabuwar duk na game ni bugi don haka sa in ba shege yake da sa duka ni ban ji tsoron haɗi ba kai da sawa ɗaya an naka ni an naka cikin sa duka kowa ya biya kowa ya ɗebi tashi ya kai gida amma ka da munafici na yansu sai ka yi a yanke don bi za a yanke ne na faɗi in bala'i dai in ya taso saka kanwa bisa kan ko yana kaina saka kaina to ni ruwanka don haka ina roƙon ku don Allah in dalla ya bayyana ku bayyankewa ku sa ku sa filter in kashewa za a yi da ni za a kashewa ba ku ba amma in kun ka yanke to ku san na biyo ku hakke in kun ka yanke magana ta kun ka ɗebi inda ta yi muku daɗi kun ka bar wani gehe ba ku sawo kuntas na maganar ba to na biyo ku hakke kuma zan neme ku hakkin nan gobe gaban Allah in ka san ba ka iya sa kuntas so an huta sheka ba ɗan social media da nisa tallawa a zuciya ko akwai wanda nisa in ka san ba ka iya sa kuntas ɗaya don da ya bai ce to ka basawa lalle ya ba wa'azi da kai don bai kuɗi da ɗan ko wasu can su bani kuɗi ba ni ba ɗan tiktok nake ba ni wa'azi na don Allah na kai sannan wa'azi magani ne abinci ake cewa a nema mai daɗi magani in dai magani ne baka da lafiya jama'a sai yana da daɗi kake sha ko yana daɗi ko baya da daɗi dole ka sha da fata a samu to haka wa'azi yake don haka bayyawa a ce wa'azi wai sai abin da yawa mutane daɗi sannan to ni yanzu ina na ina da sa abin da kai ma daɗi kai kana gidan ka ina da sa abin da kai ma daɗi sannan sannan wacce ma zanna ni don in da dama akwai wanda ya sa da wa'azin ra akwai mai biya na albashi ko alawa to don me zan yi ma aiki don me haka sai da tsama in abin da ya ma daɗi ni abin da dan gani rubuce fahimta ta shi duka wani in ta yi ma daɗi ka gode ma Allah in ba ta yi ma daɗi ba kuma duk abin da an mataki kana iya ɗauka ba ba ka hankali ba shi ke da to Allah ya shiryar da mu to daɗi na gaba na aljanna Allah ya ce kuma su ƴan aljanna ba su jin duk wata yasasshiyar magana magana ƴan social media ba lagoya wadda ta wuce ƴan social media Eh? duk wata siyasasshiyar magana zagi ko ƙazafi ko cin mutunci ko habaici duk dai abin da ke ɓata da ko ya su zuciya ba a ji da kunnen kana cikin gida aljanna ba za ka ji shi ba hakan ga duk abin da an na saɗo kai ɗan aljanna ba za ka saba ma Allah ba domin babu musiba ga mai imani kamar ya saba ma Allah duk wanda adda imani ya saba ma Allah kas kai mai wa'azi kyale shi dai wallahi tashi zai cikin dare yana ta bakin cikin abin nan inda yana da imani hakan ga duk wanda an da imani kuma an ka saba ma Allah gaba gare ko ba shi yayi sabon ba kuma zai kwana da bakin cikin an saba ma Allah gaba gare shi to wannan bakin cikin babu cikin aljanna shi amma anan la yasma'una fiha lagawan wala ta'fiman ba ba su jin wata yasasshiyar magana hakan ga ba su ba su aikata sabo ba aikata gaba gare su balle ransu ya baci me a abin da za su ji ba wata magana da su za su ji cikin aljanna illa kila salama salama sai assalamu alaikum assalamu alaikum ko sallamar da za su wa junan su wasu wasu yan aljanna ko ko sallamar da mala'iku za su rinka biya gida gida su ne musu sallama ko ko sallamar da ubangiji su zai yi musu don an fassara shekaran jiya ko to waɗannan suna daga ciki ba su ɗaya ba ne. suna daga cikin abin da Allah ya tare damma yan gare da aljanna mu yi addu'a Allah ka sa da mu ciki to wannan shi ne ɓangaren farko daga cikin ɓangarori uku sai ɓangare na biyu su ko a ashabul yamin sai Allah ce wa a ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin na'am fi sidrin mahdud na'am wa dhalhin ممدود نعم وظل ممدود نعم وماء مسكوب نعم وفاكهة كثيرة نعم لا مقطوعة ولا ممنوعة نعم وفرش مرفوعة نعم إنا أنشأناهن إنشاء نعم. فجعلناهن أبكارا نعم. عربا أترابا نعم. لأصحاب اليمين نعم. ذلة من الأولين وذلة من الآخرين to waɗannan su ne nau'i na biyu daga cikin nau'uka guda uku da Allah zai karkasa mutane gobe kiyama an yi nau'in farko ko kuma mafi ɗaukaka su ne as-sabiquna as-sabiquna to sai nau'i na biyu ce wa ashabul yamin da kuma ma'abuta dama ma ashabul yamin me ya sanar da kai abinda ake ce ma ma'abuta dama ko kuma me ya sanar da kai irin tanadi irin ni'imomin da Allah ya tara dama ma'abuta dama to kaga waɗannan ashabul yamin su ne nau'i na biyu daga cikin kashi uku da Allah zai kafa mutanen duniya gobe kiyama muna tare to me ma'ana ashabul yamin sai malamai sun kai maganganu guda uku na farko sun ka ce ashabul yamin ma'abuta dama su ne mutanen da Allah zai wa arziki gobe kiyama ba kowannen mu yana da lissafi biyu ba na rubutun ayyukan lada da rubutun ayyukan zunubi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamuna ma tafaluna ko to suna nan tare da mu duk abinda mun kai mun aikata aikin alkhairi ga mai rubuta aikin alheri in mun yi mugun aiki ga mai rubuta to gobe kiyama ɗan an ka tayar da mutane za a hisabi sai a ɗauki littattafan nan sai a haɗe sai a baka ikira ki ta baka ka fara suka yau ba alaika hasi ba karɓi littafin ka karanta yau ka ishi mai hisabi ga kanka ba wani zai ma hisabi kana kawai ka hisabi muna tare to duk wanda an ka ba littafin sa hannun dama to waɗannan su ne ashabul yamin ga fassarar farko wasu kuma sun ce ashabul yamin abuta dama su ne aljanna gefen dama take wuta kuma gefen hagu to wanda duk an ka yanke mu hukunci an ka ce a kai shi aljanna sai a bi gefen dama da shi wanda an ka yanke mu hukunci an ka ce a yi wuta sai a bi gefen hagu da shi sai sun ka ce to ashabul yamini su ne waɗanda an ka yanke mu hukunci an ka ce a yi a yi aljanna da su su za a bi gefen dama wasu kuma sun ce ashabul yamini gobe kiyama ɗan an kai busa ƙaho na biyu kowa ya tashi ko to annabi adam zai zo ya tsaya duk mutanen duniya da na farko har na ƙarshe duk ba zuri a adam ba ne bani adam to sai mu zo bayan mahaifinmu annabi adam mu tsaya mutanen kirki da cikin zuri a adam sai su tsaya gefen hannun damar annabi adam ɗaya ne kuma marasa jin magana su ku zuwa tsaya gefen muna tare to duk an yi waɗannan fassarorin kamar misali cewa cewa amma dai wadda ta fi kyawu ita adda wadda adda bakin na ayoyin qur'ani cewa ashabu yamin su ne waɗanda za a ba littafan su littafan ayyukan su hannun dama kamar yadda Allah tabaraka wa allah yake cewa wurare da yawa da qur'ani kamar cikin suratul haqa yace fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابية نعم فهو في عيشة راضية نعم في جنة عالية نعم قطوفها دانية نعم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية عند أصحاب اليمين فوق Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda an ka ba littafin ayyukansa da hannunsa na dama dan da Ali ya ba in ce sa ana liƙowa in sa hannun dama in karɓo ga ciwo ya warke ko Allah shi arzuta mun an sa hannun da littafin ma'ana fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sai Allah ya ce fa yaqulu zai ce duk wanda an ka ba littafin sa hannunsa na dama zai ce ma ƴan uwansa ha ummu ko karba in kira uke ta biya ko karanta littafi na yanzu gaban dan makaranta an yi jarabawa karshen shekara an ba shi report card ko me ake ba su ya ci yana jin kunya ba wani da ya haɗu da wani yaya ne ko baba ne ko wani an ƙare ko ina da sai shiga ta a takaranta a english a1 mathematics a2 eh, eh, chemistry b eh, physics fi haka ya duka babu inda ya sai kodi babu balle ya rashin kuyan babu suka dace to shi ne duk waɗanda an ka ba littafan su hannunsa na dama wanda duk an ka ba littafan hannunsa na dama Allah ka ba mu littafan ba da dama fa kulu zai ce ma ƴan uwa ne ha umu qara'u kitaba ko karɓi ga littafi da ku karanta In ni inni zanantu eh inni zanantu anni ne-. yaza dama ni na tabbatar don kullum zanna zo. an mukhaffafa ko mushaddada ta zo bayanta, to ta ta da zato ana fassara zanna nan tabbatar su in ni su an nemi laƙi yanzu dama ni na tabbatar da za a haɗu da hisabi mai kyau don na san aikin da ni na san wahalar da ni duniya na san na bi Allah bai yi shirka ba muna tare in ni su an nemi laƙin hisabiya sai Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya to irin wannan yana cikin wata irin rayuwa da yardadda ma'ana abin yarda rayuwa wanda kowa shi zai yarda kowa zai yarda da irin wannan rayuwa Allah ka ba mu kawai mai tambaya ya tambaya wani wuri sai ce fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya qutufuha wanda ƴaƴan itacen aljannan na abin ka wata ƴaƴan itacen take nan da ya makofanta ne duk halin da yake kana iya kasuwa. eh sai a ce musu kullu wa sharabu hadin irin waɗannan da an ka ba littafin dama sai a ce kullu ku ci to ga aljanna na an sa kun ga duk abin da ke aljanna duk abin da kun gani na abinci ku ci 'ya'yan itace ga sunan su a abinci aljanna sannan duk abin da kun gani na sha ga ga ga marmaro na ruwa ga marmaro na madara ga marmaro na giya ga marmaro duk da su da ba su da abin sha ba kullu wa sharabu hani'an ku ci duk abin da kuma gani ku sha duk abin da kuma gani cikin aljanna wanda kuke so hani'an kuna masu jin daɗi cikin murna bin ma aslaftum saboda abin da kun ka gabatar fil ayyamil khaliya cikin nukan da sun ka shuɗe wahala da kun kai duniya ita kawo ku ga samun wannan sakamako ashe sai an tashi hukuya ku jama'a eh to haka dai to hakan ga kuma wanda ka so karanta cikin suratul inshiqaq fa amma man utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura na'am Allah cikin suratul inshiqaq yace yace fa amma man utiya kitabu bi yamin amma duk wanda an ka ba littafin da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ya da sanna za a mai hisabi zabi mai sauki Allah kai mana hisabi mai sauki eh wa yanqalibu ila ahlihi kuma zai juya zuwa ga iyalinsa ko danginsa masa rura yana mai farin ciki yana wanda an ka fara ta mare duk bukata ta da ya ci jarabawa ya hita da A all round muna tare ya hita distinction akwai kunya a ya biya kaga kuɗin makarantar da aka kashe mai da kuɗin tarin da an ka bashi da kuɗin mai da uniform ɗin da an kai mai bai ta banza ba in nawa ka kashe ma ɗanka ko ƙaninka ya ya ma da da flying color to sai ka ji kuɗin nan ka kashe su inda amma ka kashe bukatun banza kuɗi ya canye ba kuɗin tare ya canye ba kuɗin abin da an yi sai mai garin kwaki da diskin da bai yana tare da su makaranta ya yi da ibn ayin fulan ba jami'a kamar ka ce ka buge shi ba dan neman bukatun banza sai a dan mai kalbe ya gona tun da bai iya karatu to shi da Allah ya fa amma man utiya kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannan za a mai hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masa kaga za a dai shi sabir sabanin wadancan su kuma su ɗan direct ɗan tarida direct admission za a ba su babu ruhu da hisabi amma kaga su wadanda ashabul ne za a yi musu hisabi ko wa yanqalibu ila ahlihi masarura kuma zai koma inda danginsa ko iyalansa masarura yana wanda aka fara cikin farin ciki ya ci jarabawa to Allah ka kaddare mu da cin ko nan duniya ka ci jarabawar duniya ai abin farin ciki ne ina ga jarabawar Allah Allah ka ba mu ikon cin jarabawa to haka dai haka Allah ya maimaita kuma to nan kaga da da suratul haqa da nan suratul waqi'a da suratul haqa da suratul in shi daki duka Allah ya amfani da ashabul yamin abunta dama muna tare wani wuri sai Allah ya ce ashabul maimana cikin ina ne suratul balad maimana na waƙi a sabulani maimana yace falaqata hamal aqaba suratul balad falaqata hamal aqaba na'am wama adraka mal aqaba na'am fakku raqaba aw it'amun fi yawmin مسغبة يتيما نعم. ذا مقربة نعم. أو مسكينا ذا متربة نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة نعم أولئك أصحاب الميمنة نلتقي نعم، سورة البلد الله تبارك وتعالى يتي يتي فلقت حمل أكأبا دمي دمشق أكأبا با كما ما يتنبيا يتنبيا سي الله يتي وما أدراك ما الأكأبا ميسو نلتقي عبن دا أكي كرا أكأبا وان أكي زرقيني دمي دمشقيتا با mecece aka akaba sai Allah ya fassara abin da akaba abin da ke jawo mutum ƙarshe na ƙware shi ne akaba muna tare sai ya ce fakku raƙabacin ƴan tawayan bawa ka sai bawa lokacin da akwai bayi ka sa kuɗin ka sai bawa ka ƴan tashi saboda Allah to yana daga cikin raƙaba wanda Allah ke saka mutum da gidan aljanna a kanta hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ƴanta bawa saboda Allah to duk gabar da an gabawa ba dan adam yana da gaba 360 ba to duk gabar da an gabawa ya da kai yanta gabubuwa ne daga bauta kai ko Allah zai yanta irin waɗannan gabubuwa naka daga wuta kaga ma'ana wanda yanta ba su Allah babu shi babu wuta muna ta ba wannan da ka yanta ya zan fansarka daga wuta to sai ya ce wa ma adara kamal aqaba me ya sadar da kai abin da ake ce ma aqaba wanda ake zargin mutum wanda bai shiga ba sai ce fakkura raqabatin yanta wayar bawa Au ita'amun ko kuma ciyarwa fi yaumin cikin yin nizimar gaba ma'abuci yunwa. Yin nisan da irin yanzu halin da ake cike ba ana cikin yunwa ba, kuma yunwa gado an kai sun zamanin Buhari take. Wazo da yunwa ni da ba sai Buhari ba. Zamani ne dai an kai saka. Eh? yace au it'amun ko kuma in baka yanta bawa ba ka ciyar da abinci fi yawmin cikin yini zi gaba ma abuci yawa yinin da mutane ke jin yawa ma'ana lokacin da ake cikin halin fatara babu abinci babu kuɗi to sai ka sai abinci ka ciyar da ganga wa ake son ka ciyar yatiman za mu karaba ka samu maraya ma abuci kusancin zumunta maraya kila dan ɗan uwanka ya rasu ya ba ya bar maraya da zi makaraba ma'abuci kusancin zumunta awon miskinan ko talaka za mataraba ma'abuci talauci shi ne turba turbaya talauci da Allah ya rama da talauci muna tare sun makana sannan kuma bayan ka da dukiyar ka wurin taimaka ma marayu da talakawa sun makana minan ladina amanu sannan kuma shi wanda ya wannan aikin ya kasance cikin wannan imani wa amilu salihati sun ka aikata ayyuka na gari yanzu waɗanda ayyukan ka yi tare da imani domin duk abin da yi babu imani ya zan null and void bai da wani amfani imani shi shine sharɗin karɓar aiki sun makana min alladhina amanu wa amilu salihati eh eh to sun makana min alladhina amanu wa tawasaw bil bisabr kuma sun kawa juna wasiya da yin haƙuri wa tawasau bil marhama kuma sun kai juna wasiya da tausayin juna sai Allah ya ce ulaika ashabul maimana waɗannan su ne ma'abuta maimana kaga nan bai ce al-yaminu ba sai ce maimana me ma'anar maimana waɗannan su ne ma'abuta albarka maimana to sai mai kuka ce da yamin da maimana duk ma'anar su guda duk an samu waɗannan kalmomin ne daga kalmar yunnu yumna mai ma'ana alziyada, ziyada ƙari ƙarin albarka ƙarin alheri muna tare kaga duk dai ma'anar su kaga ko kace ashabul yamin ko kace ashabul maimana duk guda ce kaga duk nan dai Allah yana ba da labari su wane ne waɗanda za a ba ashabul yamin su ne waɗanda za a ba littafin hannun dama to sai ya wa ashabul yamin nau'i na biyu na mutane yadda Allah zai kasa mutane gobe kiyama akwai ma'abuta dama waɗanda Allah zai ba littafin hannun dama Allah ka ba mu sai ya ce ma ashabul yamini me ya sanar da kai game da labarin ashabul yamini kaga ma istifamiya ta tambaya ce amma wannan tambaya ce ta ta'ajjubi kamar Allah na cewa kai mamakin irin abin da Allah ya tare da musu gara da ruguduma da adarashi da ni'imomin da Allah ya tare da musu cikin gidan aljanna su ashabul yamin to kamar mai tambaya yi tambaya Allah ne ka tare da musu cikin aljanna sai ya ce su ashabul yamin nan fi sidrin suna cikin inuwar itacen magariya makadudin magariya wanda an ka dakushe shi ne ma'anin makadudin ai Allah allati quta ashawha wanda an ka magariya me magariya ta ita magariya ko me aka magariya aya magariyar tana ɗauke da ƙaya to amma magariyar duniya ban da magariyar aljanna mun yau game da magariyar aljanna tun cikin suratu tafsirin suratu qaf da aka kai sidratul inda inda su sidratul muntaha ko eh suratul najm suratul najm to sai yace su waɗannan ashabul yamini fi sidrin suna daga suna cikin inuwoyi ta itacin magariya wace irin magariya makadud wanda an ka dakushe me ma'ana me an ka dakushe an dafa shi kayoyar da magadar da bata da kaya wata irin magana kamar yadda hadisin Anas ya nuna na alaihi Hadisan da ke magana game da Isra'ila da Mi'raj manzon Allah ya ce muna tafiya bayan jibrilu ya ɗaukan da nan masallacin Ka'aba sai mun kace masallacin Baitul Maqdis ni sallah na ta laraka a biyu an ka kawo mai wani abin hawa da ake kira buraka na hau Jibril ya ja mun ka taka sama kaga taka ba da jirgin sama ba an ka taka sama mun ka ta yi sama ta farko ya kwankwasa wane ne matsaran mala'ikun da ke tsaro sama Wa wane ne ta jibrilu ne wa ta da kai ce muhammadu an yi mai izini ya yi an yi mai izini da ba su ko an haɗa musu kan su buɗe ma kowa in ba jibrilu za mu aika jibrilu ya tawo mana da babban masoyin mu in sun ka zo ku buɗe musu ga da wani mala'ika ne da ba za a buɗe ba ɗaya sannan ko da jibrilu ne da wani ya zo da shi ba annabi muhammadu kuma sun da za a buɗe ba iya ka umarnin da an ka ba su kenan daga sun ka shiga sun ka wuce sama ta biyu haka nan sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai bayan sun wuce sama ta bakwai sannan aka kai ga sidratul muntaha wata magariya ce ta tukewa duk wata halitta da Allah ya halitta har shi mala'ika jibril alaihi salam ba wata halitta da ta taba wuce magariyar na in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kira ta sidratul muntaha magariyar tukewa to shine manzon Allah yace ita magariya ne ordinary magariya irin magariya magariya kun san magariya amma muna zuwa sai magariya ta canza kala yace babu wani mutum guda da cikin halitta Allah da kake siffanta mai ta koma tana da ƴaƴa ba magana na da ƴaƴa ba yace ƴaƴan wannan magariya su da tulmuntaha ƴaƴanta girman ƴaƴa da kasan tulu nan garin garin hajar a suna yin tuluna manya manya to ƴaƴan magariya da kasan tuluna kaga shi ba ordinary magariya ba ce samin da yake da sun ka canza kaloli ba wani cikin ta Allah da kai siffanta ba yadda haka ne haka dai jibril yace to ni iyaka ta na wuce sai ban sai manzo Allah ya wuce eh to shi ne sai Allah baraka wa ta'ala yace fi sidirin su ashabul yamin suna cikin inno itacin magariya makadud magariyar da an ka dakushe makaya ba magariya mai kaya ba imam abdullahi ibn al-mubarak Allah shi mai rahama cikin littafin sa kitabuz zuhud ya fitar da hadisi yake ba kauye ya hawa a Wani wani balarabin kauye ya hawa a ne da ya karanta qur'ani ya karanta aya ga Allah zai daga cikin rugudumar da Allah zai ba yan aljanna akwai magariya ba akwai magariya sai aljanna ba sai ba kauye ah, to an an mu baya magariya ba ta mu ta kauye ba dan kauye aka samu magariya kuma cikin daji dan kawo magariya cikin aljanna ana magana daula aljanna kuma kawo magariya har ka kauyawa ya hawa a dan hawa ne da kauye zo madina iskan manzo Allah ce manzo Allah Allah ya bada labari game da aljanna kuma sai ya abata magariya matsayin da tana da sai ya ambaci wata itaciya cikin aljanna daga cikin abin da Allah ya ta dama yan aljanna ya ambaci wata itaciya itaciyar nan kuma kaya gare ta mai cutarwa sai yake wace ita ce akai ba yace magariya da manzo Allah da Allah yace sai annabi yace to baka ji wanda yace ba sai dai da makadudin magariya wanda an dafa shi kayar ta wacce ta aljanna ta ku an da kaya ta aljanna ba ta da kaya muna tare magariyar duniya da kayoyinta da ƴaƴanta wasu yawa kayoyin sun fi yawa ma dalla to magari aljanna duk inda ka san kaya ta ya kamata kaya ta fito ga jikinta to dan dan magari ya fito wurin nan muna tare don haka ita magari aljanna an ce sannan ga tafshi ga zaki in ka ɗebi ɗa guda na magari aljanna ka ci ta zuma zaki Allah ya jarabci laraba da son magariya shi yasa an kace to har aljanna za a ba su abin da suke so magariya ba ta ce ita ce ba ai kuma an ce in ka yi kuɗin to kamin ba za a ka ba amma ganin mutum na cin magariya ka san ba cin yunwa ba ne dalla to tana daga cikin kayan marmarin da za a ba don haka magariya tana cikin kayan marmari ke da to ko kuma kila da ban take tunda an ambace sannan an ka ambaci kayan marmari sai Allah ya ce fi sidirin su waɗannan ashabu yamini suna daga suna cikin itacen magariya makadud magariyar da an ka dafashe makaya magariyar da ba ta da kaya wadda ‘ya'yan magariyar nan lunda-lunda kuma ga tafshi sannan ga ta da inuwa mai daɗi sannan kuma ‘ya'yan kuma ga zaƙi waɗannan da kuma ayaba yaba wadda ta yi dugurgudu shi ne mandodin ai masara kabin ba da hafau a ba'adar wata ta yanzu in ka yanke nonon ayaba ba ga wata saman wata nonon duk gaɗiya sun fesa to shi ne mandod wata saman wata eh? Eh? ayaba eh waɗannan da kuma ayaba ga fassara farko sun fassara mafi yawan malamai sun fassara tsanahin da ayaba itacen ayaba kaga ashe kenan daga cikin abin da Allah zai bayan aljanna akwai ayaba tana cikin farko da kuma ayaba wacce irin ayaba mandodin wadda wadda wata no tayi nono ta lema ƴaƴa wasu saman wasu shine mandod wa zillin da kuma wata irin inuwa mamdud wadda an miƙaƙƙiya inuwa miƙaƙƙiya eh me zama inuwa, miƙaƙƙiya inuwar aljanna yanzu ka sa inuwa ta gushe rana da rana ta haifo sai inuwa ta gushe to aljanna babu rana ba dai ita ka sa gushe gushe inuwa ba gaba ɗaya babu rana aljanna haske da artificial artificial aka ce artificial man mai ke da shi artificial to haske ne eh natural madalla haske ne charal muna tare lumshin aljanna inuwa aljanna ana misalta shi kamar irin lumshin bayan alfijiri ya bullo hasken gari ya waye gabanin rana ta bullo akwai ran akwai adanga ba cikin inuwa ake ba to haka aljanna take 24 hours saboda dama abin da ke gusar da inuwa ita ce rana to babu rana cikin aljanna don haka mai daga cikin ni'imar da Allah zai ba a sabu lamin Allah zai ba su ilma. inwoyi mamdod wadda an miƙaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace yace akwai wata itaciya cikin gidan aljanna wadda ma'ayi dabba ka samu ingarman doki mai ƙarfi mai gudu to zai yi sukuwa shekara ɗari yana sukuwa cikin ƙarƙashin inuwa istin nan bai kai ƙarshen istin ba inci guda ya gani to wannan inuwa kenan inuwa wadda 24 hours suna nan ba ta gushewa wamma inda kuma ruwa za a ba su ruwa maskur mai yawan zuba ai kafirun jari shine maskur daga sakaba bi ma'ana sabba sakabal ma ya zubar da ruwa to ruwa mai yawan zuba ma'ana ruwa mai yawan gudana ba cikin marimarin nan da Allah ya tana da mai aljanna hadda marmaro na ruwa ba an anharun min ma'in gaira asinin dalla to ruwa ne na marmaro ne ga sunan karsa ina ne marmaro da yadda muna tare to haka za a ba su ruwa maskudin mai yawan zuba wa fatihatin da kayan marmari kuma abincin 'yan aljanna kenan kullum karanta aljanna da bakara habbi rabbi nas babu tuwo ba da tuwo in kana son sun tuwo ci shi na Kun muka ta aljanna ba ka ci bana tuwo muna tare menene abincin aljanna kayan marmari ƴaƴan itace shi yasa ni ce mata su iya fruit salad don ƴan an ka tayi ko da yake ba su za su sa da ko su baya musu a kai da su ba ƴan aljanna sai Allah ya ce wa faki jin kasira da kayan marmari mai yawa kayan marmari mai yawa mai an ma'anin mai yawa kaga saɓanin kayan marmarin duniya yanzu yadda kake son mangoro in ba lokacin sa yayi ba ba a samu wallahi ni dai mangoro yoyo ba zai ci to ranka idan aka samu mangoro yanzu aka ba mangoro sai sai sai an fara saukar da ruwa muna tare to saɓanin yi itacen aljanna ba sanda zaka da ko sai a ce babu shi ko ku a ce bai idan na ba a bada sati zuwa guda insha Allah ya dan babu sannan kana katsowa kana katso Allah na replace din wanda ka katso da wani muna tare to sai yace wa hadin da kayan marmari kafiratin masu yawa la cin su kayan marmarin nan ba abin yankewa ba wala kun ba abin hanawa ba ba a yankewa ma'anar yankewa ka ce ina son ka za a ce wallahi yanzu ai babu shi sai dai ka yi hankali sai wata biyu na ta yana iska ya buga ko ko inda bana ta sauka ga damana aka samu amma yanzu ka bazara ba a babu to ba su yankewa wala mamnu'a kuma ba abin hanawa ba yanzu ko da ga mangoro misali lokaci na yayi sai mutum ya biyo da baro mai sai da mangoro ya biyo da shi cikin baro ina irin mangoron yin nan manya mai da ake kira binta suga mai mugun zaƙin nan sai ɗeran ka ya biya kai mallam mai mangoro nawa nawa ya ce dubu biyu biyu ko ne guda sai ka ce kwanin gumi biyu biyu ya ce wala dubu biyu biyu mu haka nan muka sawo shi ai ɗari uku uku da muka ci dubu biyu biyu kuma kai baka da kuɗin cikin aljihu akwai shi mangoro gare sa kaga ba za a baka ba tunda baka da kuɗi to sakanin mangoro aljanna shi ba a cewa sai ka sai ko ko kila mangoron ya zan ba kusa yake ba yanzu misali in kana so yanzu mangoro yayyo ba san gare kuma babu shi nan sai gobe ga ana gona a kasu kaga dole kai hankuri sai gobe muna tare ko kuma ga ka shiga gonan mangoro ga mangoro ya nana amma baka iya hawan ice kun ba a zakkar ka budowa dole kai hankuri ka komo gida duk wannan suna cikin hanyoyin da ake hana ma mutum sha hmm? ko kuma ga mai mangoro ya gito da mangoron ya biyo magani amma baka da lafiya baka iya sha kasan da yawa marashi lafiya abu kan gito mai gare ko kawo mai an kai kuma ya kasa ci to duk irin wannan shine ma'anar lama matsu'atin kayan marmarin ba mai yankewa ba wala kun ba wanda ake hanawa ba ga sunan canje duk abin da kai yanzu a cikin leja yanzu a kawo ma sai Allah ya ce wa furshin hakan ga kuma akwai shimfiɗu cikin gidan aljanna waɗancan sai an ka gadaje waɗanda don ka sun da difference is very much clear waɗancan gadaje waɗannan kuma shimfiɗu shimfiɗun sun kushi har gadajen gado ba shi da aka duka gare shi ba madalla amma dai waɗanda an yi cewa ga fili a faɗi na muƙarrabuna sai Allah ya ce wa furshin kuma da shimfiɗu cikin abin da za a ba a sabu lemin cikin gidan aljanna akwai shimfiɗu marfu a maɗaukaka imamu tirmidhi ya fitar da hadisi yace manzon Allah an yi ma manzon Allah tambaya an ce shimfiɗu maɗaukaka ne an misalin ɗaukaka yace tsakanin shimfiɗa kada ƙasa kamar nisan da a tsakanin ƙasa da sama muna tare to ya za ka yi ka hau da kana son hawa kawai yanzu zai yi london da sai ya ƙasa sai ka hau ya kuma cira da kai sai su tsinkai liman ga ya can bisa gado ya koma kamar tsuntsu eh? jama'a daɗi na aljanna ku tashi mu tashi tsaye ga bautar Allah ya ku jama'a sannan a tashi tsaye ga mu tuban ma Allah Allah ya gafarta mu sarkin musulmi Abubakar na uku kullum hudu ba ta yi abin da yake cewa kowa ya san tsakaninsa da Allah mai wa'azi ai kahin mai wanda zai ba wa'azi ai kahin sai da abin da tsakanin ka da Allah don wasu abubuwa da haka yan da wa'azi bai ko kana yin su ba amma kai ka san kana yi to kowa ya san abin da ne da Allah kowa ya bi shiri da ubangiji Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce wa furushin da shimfiɗu marfu a madaukaka waɗannan shimfiɗun Allah ya ce inna an sha'ana hunna lalle mun kago halittar su in sha'an kagawa sai malamai suka ce a to nan ba shi yada ɗaya ka nufi ba in na an sha na ga nunin nisuwa nan an komo maganar mata ana maganar shimfiɗa sai an ka haɗo maganar mata matan aljanna su ma ke na asabul yamini kamar yadda za a ba na mata hurul in su ma ke nan za a ba su yaya matan su suke Allah ya ce inna an sha na mun kago halittar su su matan aljanna in sha an kagowa ma'anar mun kago hali sai malamai sun kace to me ake nufi nan sai malamai sun kace to magana farko an yi magana shimfiɗa madaukakiya yan an fassara ta da shimfiɗa zaman ta madaukakiya wannan kowa ya sani ko madalla sai wai sun kace ku duk da yake Allah ya magana shimfiɗa amma ana nufin waɗanda ake azabi sai me aikin shimfiɗa ba a kwanta bisa gare ta ba me aikin matarka ita ma tana goya ka a wasu lokuta ko <laughs> eh ka gani sai sun ka ce dama daga cikin mace tana da sunaye da yawa ga larabci larabawa suna kira mace shimfiɗa saboda kwatanta ta da wancan shimfiɗa yadda ake kwanci bisa ga shimfiɗa haka ake kwanci bisa gare ta suna kira mace shimfiɗa suna kira su sutura kunna libasun lakum kuma antum libasun hunna haka suna kira mace gyauto me gyauto matsayin kamar fatari siket misali don me da laraba ke kira mata gyauto me a amfanin gyauto ya rufe ma al'auraka haka mata mace sura ta gare ka sun asiri na gare ka ko ni girman ka an ka ce bai da mata shi ba sha sai ɗaya duk girman ne ya zube in ko shi ka karantar da duk garin ka in dai bai da mata wala ta kasu ukazu na wala bai da mata bai da mata shi a sha ko guda gare shi ba an kace ba ta guda gare sai ga girman da ya faɗi in je guda ɗaya ta ko musamman a ce ya daɗe da ita ya kasa cirawa ya kasa yi gaba ya kasa yi baya na san jibi wasu ba su dawowa wasu za a Allah ya zama ka da Allah wannan bakin wa ajiyi aka yi za ku yi aure muna tare to an ka ce larabawa suna kiran mace shimfiɗa suna kiranta gyauto suna kiranta takalma me ake wa takalmi sawa ake yi a taka ita ma ba ana takin ta ba madalla haka suna kiranta ne an ka ce eh? gona an ka ce cikin kalmomin larabci ba abin da larabawa suke da sunaye zai yawa kamar abu uku da zaki da takobi da mace uku ɗan malaman sun tabbatar da kowane yana da suna kusan ɗari da larabci zaki yana da sunaye daban-daban daban-daban har kusan ɗari haka takobi yana da sunaye daban-daban daban da larabci har kusan ɗari haka mace tana da sunayen da aka baka kusan ɗari muna tare sai waɗannan malaman nabi sun kace don haka duk da yake Allah ya ce shimfiɗa ba wacce ordinary shimfiɗa ake nufi ba mata yake nufi ni ka nuna mana haka nan ayar da an gaba ya ce inna an na hunna sai ya kawo nunan nasuwa mun kago halittar su su waɗannan matan in kagowa wa? wasu ka ce a haɗe biyu ma'ana daga cikin abin da Allah ya tanadar ma 'yan aljanna a sabu lemin ya tanadar musu shimfiɗo shimfiɗa babu mace bisa gare su miya unhaninta katifar baba ne miya unhaninta katifar saurayi ba ta zaune amfani kyawun shimfiɗa akwai mace bisa gare ta ko kuma a ce kowane ɗaki akwai mace ba wai guda ba in guda ta kaga a har yanzu akwai na ƙasa yan aljanna kun ji ɗan aljanna da za a ba mata guda a shi nan mata guda ba a duk ta ba tun da babu ɗan aljanna da za a ce a ba aljanna mace guda da a ba shi ɗai ƙalar ƙalar ita ce da a ba su yi. da ku yi dai a motsa ya ku musulmi kun san na yi kira ga gwamnati duk wanda ya shekara goma da mata guda to sati duk ai mai bulala goma har da ya kara to ina ganin kila an yi kusa yarda da magana ta to a asarar nan doka to ku yi kokari ku cira tunda kun san in za a bulala ku dai ni za a ba a ce a yi muku eh to Allah ya shirya da mu to sai Allah ya ce wa furshin kuma daga cikin adan da an fita da dan mai yan aljanna akwai shimfiɗu marfu a madaukaka ko ka ce shimfiɗa ko ka ce mata madaukaka to in shimfiɗa ne kaga zaman su madaukaka is understandable to amma in mata ne fa yan an ka fassara shimfiɗun nan da mata to ne an ma'anar zaman su madaukaka kaga madaukaka ga da'a ga Allah madaukaka ga kyawu maɗaukaka ga kyawun hali maɗaukaka ga iya zama da miji duk da abin da duk abin da za ka na nagarta to matan aljanna mata sun ɗauka ga wannan fanni muna tare waɗanda yake su matan na aljanna da za a ba a samu leme Allah ya ce inna an sha na hunna lalle mun kago halitta su in sha an ƙagowa to me ma'anar mun ƙago halitta dama ba akwai halitta ba a waɗannan mata ba su shiga aljanna na duniya ma'ana ba za su shiga aljanna da wannan sura ba imam tirmidhi cikin littafin sa shama'ilul muhammadiyya yana kawo siffofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo wani hadisi malamai sun yi suka game da hadisi amma imam al-albani da ya zo takharijin shama'ilul muhammadiyya ya hasana hadisi yace hadisi ne hasana wata rana wata tsohuwa ta zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ya rasulullah kai mini addu'a Allah ya sani aljanna sai ya ce ya ke mamar wance mamarwa ne ba ki san tsohuwa ba shiga aljanna ba tsohuwa ba shiga aljanna sai mace ta juya ta aza kuka aka ce manzo Allah ga har tsohuwar nan can tana ya ce ko ta ku haɗa mata ba ta shiga aljanna matsayin tsohuwa sai an wanke ta an mai ta budurwa don haka da tsohuwa da tsoho da wanda dai sai ya tsoho to bai shiga aljanna da tsufan nan sai an mai da shi matashi yanzu ka ga farin gebe ga da farin gebe da kasuwa an baka mace da rika za ka da su don haka mazan da matan duka sai an sake halittarsu sannan 'yan aljanna girman su girman daidai da girman babanmu annabi adamu alaihi salam me a tsawon annabi adam an ka ce zira'i 60 zira hakan kamun sai babu sabin da ya kai zira'i 60 to shi a tsawon ɗan aljanna wadda jiki namu jama'a ba ni'imar Allah ba ko ni'imar da bature dan uwan mu yayi mun kasa dauka yanzu AC da ka huke mata sai mura eh in kana da pneumonia ta tashi da haka dai zai eh, ruwan sanyi ga sunan na firiji in ka wuce shan ruwan sanyi mura da sauran ciwar wata to ni'imar mutunta fa ka kasa dauka ina kai ina ɗaukar ni'imar Allah don haka wannan jiki namu bai ima ni'imar Allah cikin aljanna bai ima azabar Allah yanzu iri na dan ranke ranke misali in kato ya dade dibi na bugun ba sai in haɗe ba to na kasa ɗaukar bugun kato ina nika iya bugun ina nika iya bugun mala'ika mala'ika suna can da kulake na gudumomi na kare sai daji da daji su kwaɗi kato to ina nika iya bugun mala'ika wanda bai iya bugun kato ba don haka wanda jiki namu bai ɗaukar ni'imar Allah bai ɗaukar azaba don haka da ƴan wata da ƴan aljanna duk sai an sake muna halitta nan duk da yake ana magana game da matan aljanna matan amma ba su ɗaya ba har mu mazan duk sai an sake muna halitta kowa zai tashi gwargwadon girman annabi adam tsawon zira'i sittin faɗi fa faɗi fa zira'i goma sha bakwai faɗi dai yanzu in ka dibi faɗi na ai ka ta zira'i guda ko faɗi to faɗi zira'i goma sha bakwai kaga an buɗe mutum to wannan daɗa mala'ika ka samu in na bugu na ya ɗebe ka daji da daji in ni'ima ce kuma ka zo ka sha ni'ima aljanna ba ta tata ma aibi babu mura babu amosani babu Memonia. eh to Allah ya shirya da mu ya samu aljanna to sai Allah ya ce inna insha Allah wannan lalle mun kago halittar su matan aljanna in sha an kagowa ma'ana za a yi musu fanalbishin ba wanda suke nan duniya ba haka nan za ta shi ba a'a sai an wanke ta an daidaice su da matan hudu ɗin tunda yan an ka zo Allah ya ce mana ga da sifar matan hudu ɗin su ko to yan an ka hada in ya zan mutum dan aljanna ne haka matan da ya zauna da ita duniya ita ma yan aljanna ce to yanzu ba canza da ayi ba yan an ce a bashi mace saba'in sai a ɗauko mai sittin da tara ita mata sai ta duniya ita a ta saba'in sai a gane mai to yan an batta haka ai ba su iya zama da ita don haka dole sai an yi mata penalization sannan matan aljanna su ma irin wanda suke da kyau to ina aka gaba su da bakin mutum don haka ba wai matan ba hannu maza mu ba sai an ce mana penalization don sai an canza ko ba daidai da masu capacity na shiga aljanna muna tare sai Allah ya ce inna an sha na lalle mu mun kago halittar su mata aljanna in sha an kagowa faja'alnahunna sai mun ka sanya su abkaran gudaye don haka in mace ta kai shekara 130 nan duniya in dai za a sa ta aljanna sai an maishe ta budurwa daidai a shekara 33 maza da mata duka haka nan lebur za a yi duk ɗan shi daidai shekara 33 muna tare sannan girman mu kuma daidai girman annabi adamu alaihi salam mu sha daula mu sha daula mu sha daula har mu gaji ana gajiya da daular ubangiji to to shi da yace faji Allah don haka to in ya zan mutum shi an dan aljanna amma mata ta yi wuta ce shi kenan an yi baya baya an su hannun juna sunna ba ruwa ne da ita ba a ma tuno da ita balle ne ya kaci mata ce suna wuta an kaɗa shi da matan aljanna yana tuna da wata tukari da suka zanna duniya eh kaji amma in duk yan aljanna ne to sai a haɗe ka sai a tsaro ma da na hurul ɗin to in ya zan akwai maza da mata waɗanda su ƙadara yin ba su ba aure ba to su ko irin su ya za a yi namijin da ya ƙada rayuwa ta bai taɓa aure ba nan duniya kuma ɗan aljanna ne shi kenan ya huta dama akwai matan hurul ɗin da Allah sai a ɗauko hurul ɗin a bashi shi kenan ya ta aita daula haka ita ma macen da ta kashe rayuwarsa, har rayuwar ta kare ba ta aure ba ita ma akwai maza hudu nan sai a dauko a bata ko kuma akwai maza sai a wanke ta yanzu misali namiji ba akwai wanda aka ba 20 ba akwai wanda aka ba 30 70 har wanda aka ba mace 100 muna tare sai a ɗauko ta a wanke ta a maishe ta daidai mata hudu nan sai a haɗa mai cikin mata ne ba wanda zai zauna a yanki cikin aljanna ba a goranci cikin aljanna dole ka zauna da mata muna tare to mace ya zan ta aure maza masu yawa nan duniya kila ta yi aure aurenta ya mutu ko kuma eh, mijin ya rasu ko sun rabu da mijin ko ya rasu bayan sun rabu sai ta aure wani kuma sai Allah ya kaddara da ita da duk mazannan biyu da ta aure duk 'yan aljanna ne to yanzu cikin kasunwa cikin mazannan biyu za a sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashe ta ga mijinta na ƙarshe mijinta na ƙarshe to cikin sai a sa cikin mata nan shi wannan kuma sai a bashi wasu ba a kotu nome da ita balle ne ya bashi mata ce tana gidan wani ba ba wannan za ana mafi su dorehen min gillin ikhwana kafin a shiga aljanna Allah ce sai mun ci da duk abin da a cikin zukatan mutane na gilli wani mugun kulli tsakanin ka da wani ya taɓa yi maka da kana rike da duk irin wannan gilli sai mun cire shi ikhwanan sun komo ɗan uwan juna ba mai ji haushin wani sannan nan duniya ni ka zaka ji haushin wani ya sai mota da kai da shi duk kuna da mashin sai Allah ya bai bai sai mota kai ku baka da kuɗin sai mota ba nan gilli ka tasowa ba sai kai hasada sai ai sata ya kai ai hanci da rashawa ya amso shi yasa kaza ya kai shi yasa ya sai mota to ranar yanzu in ya sayi ka saye akwai hasada to aljanna babu talaka kowa an bashi abin da Allah zai tara mai ce alƙawarin da ya muku na cika mu ce ka cika ya Allah ku tuno dai mu ce wallahi Allah babu abin da ba a bamu ba alhamdulillah mun gamsu shi an ma'anar maganar da Allah ya wa annabi ya ce wala sawfa yudika rabbuka fatar da sannu ubangijinka sai ma bai zai ma bai har sai ka yarda ka ce ta isa annabi ce ni ko ba zan yadda ba matuƙa akwai mutum guda na al'umma ta cikin wuta Allah ka ka kaddare mu da shiga wuta Allah ka sa ɗibar da zai yi ɗibar farko muna tare da shi mu shiga aljanna cikin tunanin ma dalla to sai yace fa ja'alna hunna sai mu sanya su su matan aljanna abkaran gudare ko da nan duniya in ta haife da 27 gobe kiyama in an ka sa ta aljanna budurwa za a tayar yadda ita sanda duk mijinta ya sadu da ya zai same ta budurwa in ya same ta ba ya ɗauki budurwar ta ba ya an jima ya koma sada kun budurwar da iskan mata illa yawmin qiyamati haka ne ta ko san mace da an ɗauki budurwar da shi kidan bai koma dawowa to sakanin matan aljanna muna tare shine yace faji Allahu na sai mu su abkaran budare jam'in bikir budurwa urban kuma mata masu sun mazansu kalmar urub jam'i ne na kalmar arub arub ita ce mace mai sun mijinta ai ga babu kyakkyawan zamantakewa kamar Allah ya sa muku sun juna ko ba auren zumunta da an ka ka muku an ka tilasta muku kai ba a'a kai kana son ta ita son ka shikenan sai zama yayi kyau so mai hana ganin laifi ko laifi ta yi maka sai ka yafe mata saboda sun da haka yawa kai ma nan da kai mata sai ta yafe ma saboda sun ta kai ba to shi azzama shi ya aure muna tare sai Allah ya ce urban su matan aljanna daga cikin siffofin su mata ne masu bala'in sun mazan su to kaga inda duk an kai eh, eh, eh, sa'a sun mace ma ya hinaka to ba za ta bari ka zanna lahiya ba kullun dole a ra'ayi sunna annabi muna tare to shi su ne urban mata aljanna mata ne masu yawan son mazansu a taraban kuma tsara juna a tarab jam'i ne na turbin turbin shi ne masu ya tushe sinni waɗanda an daidai da shekaru da su mazan aljanna da matan aljanna duk wanda za a sa aljanna za a sa shi matsayin matashi ɗan shekara talatin da uku muna tare kaga can babu babu uwar gida babu amarya a'a duk tsaron juna ne shi ne yake urba asara ba wannan rubutu mafaduwa Allah ya wata na danta la ashabil yamin ta tabbata ga abuta dama Allah don rahamarka Allah kar ka haramta mana samun wannan da waɗannan ni'imomi ka. Allah ka arzuta mu shiga aljanna to su ashabul yamini fullatun za a samu kaso mai yawa min al-awwalin da cikin mutanen farko al'ummomin farko akwai kaso mai yawa nasu na ashabul yamini wakullatun min al'akari na hakan ga kuma akwai kaso mai yawa na ashabul yamin cikin mutanen ƙarshe mu kenan ko kaga amma muqarrabina yace sunnatun min al-awwalina wa qalilun min al amma su ashabul yamin sai Allah ya ce sullufin min al'awwalina za a samu kaso mai yawa na ashabul lebi cikin mutanen farko wa sullufin min al'akhir haka za a samu kaso mai yawa kuma cikin mutanen ƙarshe Allah ka tsaya mu cikin su don haka jama'a kun ji aljanna wannan shi a karshe abin da Allah ya tanadi nan da ya kama yadda ya kace so su waka jama'a don Allah yanzu bayanin gada aka yi ranka bai ranka bai so bai darsa ga aljanna ba akwai wanda dai ne bai darsa ga aljanna ba to jama'a me Allah sun shiga aljanna imani imani jama'a mu sai mu duk abin da ka taba imani ka ba abu mai tsada duniya da lahira kamar imani imani abin shiga aljanna Allah ka tabbatar mana da imani duk abin da ka zo da an kace sai ka ce inda boka yi ce ka fasa hadisi ya tabbata hadisin na na Aisha hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wa sallama raka man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu saboda Allah yanzu misali ka fito takara so haka kai takarar dan majalisa ko sanata ko ma gwamna ko shugaban kasa ko duk da wata kujera da ake takara an ka taho in kai gabas mutanen su yamma in kai gabas mutanen su dari eh to a kaza ayi sai wani abokin kai ce wallahi lalurar gari sai an ɗan saki layi sai mun ta inda boka yi akwai wani boka san aiki na yana yi boka ha ita to gaba ɗaya na fasa takarar in dai sai na zo inda boka na lalace na fasa takarar to in sha Allah ta'ala dangane da wannan hadisi annabi ya yi ma alƙawari yanzu ba ka bar takara saboda Allah ba to sai Allah ya canza ma da abin da ya kujerar nan da kan bari duk abin da man taraka shay'an lillahi duk wanda ya bar wani abu saboda Allah ko menene shay'an yazo ni kira ga man ta sharadi can ko da zan ta sharadi ko ko zan ta sila man taraka shay'an lillahi duk wanda ya bar wani abu don Allah to awwada Allah ko menene abin nan na duniya ne ko na addini ne babba ne ko karami shi abin da wannan wannan wannan eh, abin da kira ka fa'idantarwa muna tare sai annabi ce ya ce awwadahu wa khairan min sai Allah ya canza mai da mafi alheri daga abin nan da ya mai kujerar nan ta dan majalisa da an kace sai ka ce ka yi kaza ko sai an yi kaza da kai aka baka form kai takara ce a ah, wallahi kai kam? in dai haka da gaba ɗaya ka hasa takara ka ba takara saboda Allah to annabi ne ma albishir sai Allah ya baka abin da ya fi dan wanda za a ba kujerar nan sai ya zo nema gare ka insha Allah ta'ala to irin faizin din da mutane ba su yi kenan shi yasa aka ta wahala muna tare to ka gani don haka mu tashi tsayya ku musulmi aljanna ba a samun ta da kwana ba a samun ta da nauyin ciki ba a samun ta da kasala sai yanzu ku ba yan siyasa da yan watannin da aka da an ce ma an fara gangamin siyasa iyaka wani da kwana gida ne kenan yan an ka kantan da rana an kada ana sallar isha'i an shiga ƙauyuka kuma ba a gidan wanga dan siyasa ba a gidan wanga dattijo ba a gidan wanga dan kasuwa ba neman goyon baya sannan kuna can kuna kwana sai ya ci zaɓe sai ka ce abin mun kai mai kantar da wani gari da wani gari ka zo ne mai mai kantar kamanci dajin da ya yi shiga da irin dukiyar da ya kai duk abin da ka sai suwa da nashi da na yan uwa ya ci bashin banki ya rawa sunan ce kai kai maka duk kai kwa ƙarya kana na masallacinka muna tare to duniya ce mu suka bada amma ku dibe da suka zadi ci eh ko ne suna iya salwanta don dai akai gare ta to ina ga aljanna don haka jama'a mu tahi tsaye duk wanda ya san yana wani abu wanda baya da kyau wanda ka fasatar da Allah to ai kokari a tuba kofar tuba tana nan bude duk wanda ya tuba wa man taba fa innahu yatubu illa Allah mataba duk wanda zai tuba ya tuba tuba ta kware zuwa ga Allah ina fatar kun fahimta sannan kuma sakin da muka yi ga ibada jama'a ya kamata mu ƙara mu san ciwon kanmu lokaci ya da ya kamata mu san ciwon kanmu sallar jam'i a bar wasa da sallar jam'i sannan na filfili ga sunan daga cikin amfanin na filfilin da annabi ya sunan ta mana bayan sallar farilla gitin da aka samu yana da wahala mai iya annabi cewa sallu kamar aiki muni usalli ko yi sallah kamar da kuma ganin ina sallah yana da wahala ka iya sallah irin ta manzo Allah ɗari bisa ɗari muna tare to gidin da aka samu ga sallar farilla inda aka samu naqasu to nafilar can aka ɗauko a cika to yanzu ga naqasu ga sallar ta farilla naqasu kuma mai girma babu nafilar ba a samu matsala ba don haka a tahi tsaye sallar nafila azumin nafila sadaka ta nafila ba sai sadaka ta zakka ta farilla nafila ita ba ta da iyaka ko ba ta da lokaci sanda duk kai inda kai don Allah annana Allah na an saba ya ganda mu kyautata alaƙa mu da ƴan uwan mu, ƴan uwan mu na jini da ƴan uwan mu na addini abin da makwabta a kyautata musu hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu malaika jibrilu bai gushe ba yana min wasiya game da makwabcina sai da nazzaci cewa zai ce makwabcina ya gade ni makwabcina da yake ya ku musulmi a kyautata makwabci in kana da abin bashi ka bashi in ba ka da kuma a dai zama na abin ka kada ai zama na biyar kawa juna Eh? zama na rai a matsayin mu na musulmi yan uwan juna muke wanda ya san yana da yan uwa kawai a rinka zuwa lokaci lokaci kuma in za kana kakkate haka dan ka sa horar riga ɗaya ka ce ubu su kana kalkalle kamar kamar kurtun soja ai ma su tace a ka rika ka rika yan naira dubu dubu yan an ka zo mai dubu uku mai dubu biyu mai dubu biyar kaga sai su sa ma albarka a san dan uwanmu da aika aiki sakkwato ya shigo kawai yau eh akalla kaga mutum ya samu na cewa ne kwana guda ko kwana biyu madalla to haka ya kamata duk abin da Allah ya hore maka kai ko ka taimaka mu waɗanda Allah ya bita ka akan sai Allah sama abin nan albarka muna tare don haka mu tashi tsaye sannan mu gama da addu'a Allah don ka waɗannan miyagun ayyuka na mu Allah kankasa su zo su bibiyar rashin samun aljanna Allah don rahamaka Allah ba aljanna ba ko yake ba gare ka waɗannan laifukan da muka yi ba komai bane ka gafarta Allah ka gafarta mana su ka sadar da mu da rahamarka abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da muka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini shi yafe cikin zukatan ku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk